ka zo ka baje fagen ilimi ni ban daga cikin wanda suka yi ba wahabi makiya manzan Allah sallallahu da ya iya zuwa ya tabbatar min da iyayen manzan Allah sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Amina cewa yan wuta ne wallahi zan bada miliyan ɗaya kai ba ma sayyidina Abdullahi baban manzan Allah ba ba ma sayyidatuna Amina mamar manzan Allah ba wallahi tallahi Abu Dalib ina haddi ga dukkanin wahabiyawan Najeriya duk wanda ya shiga kan shi yayi kwari ni mai barota na sanya naira miliyan guda ka zo mu zauna da kai ka tabbatar min da cewa abu ɗalibin ma kai baban aliyu kafiri ne ya mutu akan kafirci ka zo ka baje fagen ilimi ni ban daga cikin wanda suka yadda suka aminta abu ɗalibin ma ya mutu kafiri ballantana abdullahi ballantana amina mamar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama saboda ina tahaddi ga dukkan wani bawahabi na duniya ga dukkan wani bawahabi tahaddi na duk wanda ya isa duk wanda ya kai yana ganin ya kai to Allah ya zo ya tabbatar min da Amina mamar manzo Allah yar wuta ce ya zo ya tabbatar min da ainihin sayyidina Abdullahi baban manzo Allah dan wuta ne wallahi zan bashi naira miliyan daya saboda yan uwa burin bakku da shi wannan bawan Allah wanda ya fito ya bada gaskiya da yake addinin wahabiyanci ba addinin gaskiya bane aka fito aka yi mai ca aka yi mai ca sai da aka yi kokarin karkatar da shi ga barin gaskiya bari sanya muku shi kuji sai an faɗe ta iyayen annabi suna wuta ubanka ma yana wuta amma iyayen manzon Allah wallahi ba sa wuta kuma wallahi tallahi da iyayen manzon Allah suna wuta da Allah bai rantse da su ba ne Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya ce la uqsimu bi hadha al-balad ba sai na rantse da wannan garin na Makka ba da wa anta hillun bi hadha albalad alhali mai sauka ne a wannan gari wa walidun wa walidun da iyaye da abin da suka haifa iyayen annabi Muhammad ah, ah, kamar yadda kuka ji wannan bawan Allah ya fito ya yi bayani mai kyau gami da janibin manzo Allah sallallahu ya zamanta cewa wahabiyawa suka suka mai ca akan cewa duk wanda ya ce iyayen annabi na wuta to ubansa ne ke cikin wuta to ni na ƙara mai mai maganan ainihin malam salu duk wanda ya ce alkali duk wanda ya ce iyayen annabi na wuta wallahi uwarsa da ubansa ne ke cikin wuta iyayen manzo Allah su ne ma ba 'yan aljanna ba ne su ne masu raba aljanna iyayen annabi su ne masu raba aljanna sun wuce ba ce musu yan aljanna masu raba aljanna ati babal jannati yawmal qiyamati fa astafti fa yaqulu al kazin man anta fa qulu muhammadun fa yaqulu bika umirtu allah abta ali adin qablaka iyayen annabi ba wai yan aljanna bane su ne masu raba masu raba aljanna saboda haka lallai duk wanda ke gani iyayen annabi yan wuta ne wannan mutumin wallahi ba adali bane annabi ya zo ya tsamo mu wa kuntum ala shafahu furatin minan nari fa anqadhakum minha ba dan annabi da yan sunanka Jacob ba dan annabi da yan suna da yan sunanka Ciwake da yan sunanka Cikaji ba dan annabi Muhammad ba da yanzu mu mushrikai ne kafirai ne ya zo sanadiyar shi albarkacin shi ya tsamar da mu annabi Muhammad sai ya bar iyayen shi a cikin wuta bayan iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sunan su ma zaka ji ba sunan kafirai bane sunan baban manzon Allah Abdullahi sunan mamar manzon Allah Amina shin Abdullahi sunan kafirai ne ko sunan musulmai ne sunan musulmai ne Aminatu amintacciyar Allah sunanta sunan kafirai ne ko sunan musulmai ne sunan musulmai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi Adamu har izuwa har izuwa Nana Amina da ta haife shi manzala bai taba zama a cikin mahaifar kafiri ba. Hadisi ya tabbata daga Dabarani waƙan da amman manzon Allah Al-Abbasu Dabarani ne ya fitar da wannan hadisi. wanda za ga Maulana Shehu Ibrahim ma ya kawo shi a cikin Qaidul Ahmadi fi Maulidil Muhammadi wanda amman manzon Allah al-Abbasu an samu hadisi Imam Dabarani ya rawaito hadisi bi sanadin sahihin da sanadi ingantacce cewa lamma raja min tabuka lokacin da manzon Allah ya dawo daga tabuka qala ammuhu al-abbasu hadhihi al-qasida amminsa al-abbasu sai ya ma annabi wannan kasidan wata kasida ce idan ka je ka duba cikin littafin hadisai zaka ganta da yawa sannan ka duba cikin littafin faidul ahmadi barayin ya bude da ita za ka ganta min qabli ha ibta bi zilali wa bi mustawda'in haisu yuksabu al karamu haisu yuksabu al-waraqu thumma badal bidada la basharun anta wala mudgatun wala alaqu mudaharan tarkabu zabina wa kad aljama nasaran wa ahlahul wa garaqu وأهله الغرق ورد نار الكليل مكتتما تجول به ولست تحترق تنقل من سالب إلى رحم إذا مدى آلم بدا دبق حتى احتوى بيتك المهيمن من كندك ألياء تحتها الندق وأنت لما ولدت أشركت الأرض وداءت بنورك الأبق ونحن في ذلك الدياء وبالنور wasu bulin rashadi ta hatariku al'abbasu ammun manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce waratta naral kalili muktataman ka da kai ne aka gangara wutan Ibrahim al-Khalil lokacin da aka sa annabi Ibrahim al-Khalil a cikin wuta da Allah ya ce kunna yana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim to kana tsatsan kana bagadan bayan annabi Ibrahim dalili ke da yasa annabi ibrahim bai kone ba Allah ya ce ma wuta kuni a kulna yana rukuni bardan wa salaman ala ibrahim saboda kai annabi muhammad kana gadan bayansa an gane ko tajuli fihi kana nan abun taman abun boyewa tajuli fihi kana ainihin jujjuyawa a cikin sa walasta ta hatari ko kuma baka kone ba tun min salibin ana ciro ka daga ainihin daga ainihin min daga ainihin ah, mahaifa daga ainihin ah, ah, mara daga tsatso ila ila rahimin izuwa mahaifa iza da alamun idan alam ya wuce ba da ɗabaƙu sai wani rufi ya bayyana haka ake ciro manzan Allah daga min rahi, min salibil ɗahirina ila rahimid ɗahirati daga ainihin tsatso na maza masu tsarki zuwa mahaifa na mata masu tsarki haka ake haka ake me haka ake ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ake ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi na na na wannan kasida na al-Abbasu amma manzon Allah yana tabbatar da manzon Allah bai taɓa shiga cikin mahaifan mutanen banza ba tun daga kan annabi Adamu har izuwa kan na Amina yana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga mahaifan mutanen kirki ne tunkalu ana ciro ka min salibi daga tsatso daga mahara na mazaje na kirki ila rahimin izuwa mahaifa na mataye na kirki iza bada alamun idan wani alam ya bayyana bada ɗaba sai rufi ya bayyana haka ake haihuwar manzan Allah lamma walitta lokacin da aka haife ka ashara qatil ardu gabaki ɗaya duniya sai da ta haske wada ta haske bi nurika da haskenka al'ubuku dukkanin sasanni sai al'abbasu bin abdul muttalib sai ya ce fa nanu fi zalika diya'i wa fin nuri albarkacin annabi duk mun shiga cikin wannan hasken mun shiga cikin wannan kyalkyalin wasu bilin rashadi sai ga hanya ta shiriya ta hatari ko tana ta budewa hanya tana ta budewa ta shiriya kowa ya zama mutumin kirki samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wallahi mu ko Abdul mudalli ko Abu Dalibin duk wanda ya tabbatar mana da Abu Dalibin ya mutu ba akan addinin Allah ba wallahi zamu mu bashi miliyan ɗaya duk wanda yake ganin kwakwalwarsa ko iliminsa ko kirjinsa ya yi faɗin kawo hujja akan Abu Dalib ba fa wai iyayen annabi ba ba wai Abdullahi wanda ya haifi annabi ba ba fa wai Amina wacce ta haifi annabi ba a abu ɗalibin ɗin nan wanda ya ba annabi kariya da duniya ba wanda ya ba shi kariya shi kan shi ni mai farauta ni a bincike na a iya bahasin da na yi bahasi biye da shekara goma a kai sai na abu ɗalibin har na yi rubutu a kai wanda shi ma ban ina ja ga dukkan wanda ya ce zai ja zai fito na fito a bisa musuluncin abu ɗalibin ballantana annabi muhammadu abu ɗalibin ɗin nan fa shine wanda a cikin baituttukansa za ka samu a cikin baitutukansa za ka samu musulunci ashin Allah bai tabbatar da cewa akwai mutanen da sun musulunta amma suke ɓoye musuluncinsu a cikin zuciyarsu ba kuma Allah ya karɓi musuluncinsu babu aya babu aya da ta bayani akan wannan babu aya babu aya Qur'ani da ta magana akwai mutanen da sun musulunta amma sun ɓoye musuluncinsu kuma Allah ya ansa musuluncin babu to bari ka ji baitota na Abu Dalibi wanda an karuba littattafai na tarihi da littattafai na da sai da yawa zaka samu wannan baitotin da yake wa annabi Muhammad Abu Dalib yana cewa wallahi wallahi lam yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassira fi turabi da fina basda bi amrika ma alayka gadadatun wabshir bi zaka wa karamin ka uyuna wa da'awtani wa alimtu annaka nasihi wa laqad da'awta wa kunta samma amina ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا wannan baitota ne na Abu Dalibin baban Ali baitota ne na Aliyu a cikin wannan baitota akwai tabbacin cewa musulmi ne shi ya musulunta cikin wannan kalaman bari fassara muku kudi yace wallahi lam yasilu ilayka bi jam'ihim wallahi ya rasulullahi dukkanin mushrikan maka lam yasilu ilayka ba su isa su iso gare ka ba bi jam'ihin da taron su a ce wai su ta su zo inda kake ina nan ni Abu Dalibin su cutar da kai wallahi lam yasilu ilayka ba wanda ya iso zuwa gare ka hatta uwa sida har sai an turbude ni fit turabi a cikin ƙasa da fina an lullube ni na mutu ni Abu Dalibin in kaga na bar wani ya cutar da kai ya Rasulullahi wallahi na mutu ne fasda bi amurka ka zartar da al'amarinka ma alaika gababatun ba ka da wani aibu ba ka da wani kaskanci ba ka da wani ainihin na ƙasa al'amarinka na musulunci isan da shi ya rasulallah in ji abu ɗalibin isan da al'amarinka na musulunci ma alaika gadadatun ba ka da aibu ba ka da tawaya ba ka da kaskanci isan da saƙonka in ga wanda zai hana ka ya rasulallah wannan ba abu ɗalibin ne baban ali ke gaya ma ainihin sai na rasulallah irin kariyar da zai abu ɗalibin ya ba manzan ya Allah ya wuce ka ce mai kafiri sai ya ce wa bashir kai bishara wa abshir kai bishara bi ka da wannan abin da ka zo da shi wannan addinin wa ka minka uyuna idanuwanka su yi sanyi ya rasulullah ba mai taba ka ba wanda ya isa ya cutar da in ina raye wa da autani kuma ka kira ni wa alimtu annaka nasihi kuma na san kai mai mun nasiha ne wa laqad da auta haƙiƙa ka kira ni wa kunta samma amina kai har a kiyama ma na san kai amintacce ne har ran alkiyama kai amintacce ne ya rasulallahi sai ce walaqad alimtu ni abu dalibin wallahi tallahi na sani na sani anna dina muhammadin lalle addinin annabi muhammadu min kairi adiyanal bariyati dina ya fi duk addinin duniya gabaki ɗaya zama addini to ko a cikin wannan baitin walaqad alimtu na sani ai walaqad raditu na yadda bi anna dina muhammadin lalle addinin annabi Muhammadu min kai da addinin ta dina wallahi duk addinin duniya ba addinin da yake annabi Muhammadu saboda haka ni mai baro ta ina challenge din duk wani wanda yake ganin kanshi yayi kwari ba Abdullahi ba ba na Amina ba wallahi wallahi wallahi wallahi koda Abu Dalibin ka zo ka tabbatar min da ba musulmi bane wallahi zan baka miliyan guda mu zauna da kai kuma wallahi sai na nuna ma iyakakka ballantana iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka duk mai cewa ɗan annabi Muhammadu ba musulmi bane ko su ko sun mutu daman wannan duk masu karfafa wannan magana zaka samu wahabiyawa ne almajirin ibnu taymiya makiyin manzon Allah akwai wani ɗalibin albani ana kiransa mahmud bin jamil bayan suka fara bai yayi littafi ya sa ma littafin suna ar-rasuli ya biki annabi na kuka har ma a jikin littafin akwai hoton akwai hoton akwai hoton hawaye wai ga hawayen manzon Allah na zuba a jikin littafin wai me yasa wai li anna ummahu wai wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi ayu hadisin hada al isnadu min ad-dini walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi na cikin addini ba dan addini ba da kowa ba dan isnadi ba da kowa ba abin da ya ga dama ayu hadisin hada wai wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi anna ummuhu lalle maman manzon Allah matat ala shirki wal kufri wai ta mutu akan shirka da kafirci wannan dalibin albani sunan shi Mahmud bin Jamil shi wannan littafin ar-rasul ya biki to zagin manzon Allah da cin mutuncin manzon Allah wahabiyawa sun saba yi wallahi iyayen annabi su ne masu raba aljanna ba wai iyayen annabi yan aljanna ba ne masu raba aljanna ne ranar alkiyama ko kun ko kun so ta wannan fuskan kenan magana ta biyu yan uwa in ba jahili ba duk wanda ya san Alƙur'ani. akwai waɗansu mutane wanda ake kiran su adul fatarati su adul fatarati an aiko manzo ba aiko manzo ba a lokacin suka yi rayuwa suka mutu to su ba a sa su a wuta ba a sa su aljanna al'amarin su na wurin Allah ana kiran su adil fatarati to a kaddara cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ciki mahaifinsa ya rasu bai wuce shekara biyar ko shida ba da haihuwar da hai, ah, bai wuce in shekaru ba da haihuwarsa mahaifiyarsa ta rasu a kaddara babansa ya rasu yana cikin ciki shi kuma an haife shi bai daɗe da haihuwa ba mahaifiyarsa ta rasu to a kaddara a kaddara a shin yaushe annabi ya taso ya ma abdullahi wa'azi ya ce ba zan shiga addinin musulunci ba har sai abdullahi ya zama dan wuta yaushe annabi ya taso har ya ma sayyidatuna amina wa'azi ya ce zo shiga addinin musulunci ta ce ba zan shiga addini ba har ta zama yar wuta bayan Allah ya faɗa cikin suratul isra'i wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'as rasula ba za mu taɓa ma duk wani mutum azaba ba sai mun aiko mai da manzo in ya ki shiga addini sai mu mai azaba to waye ya zo ya ma Amina wa'azi waye ya zo ya ma Abdullahi wa'azi suka ce ba za su shiga addinin musulunci ba saboda kiyayya na manzon Allah da wa'annan bayan Allah suke sun ma isa iyayen manzon Allah a ahlul fatarati sai suka ce iyan annabi dan wuta ne hadisin da Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihu Muslim hadisin ɗaya daga cikin sabbai da ya zo tambaya manzon Allah ya ce Rasulullahi ina babana ina babanka kasancewarsa ɗaya daga cikin sahabbai ne wanda ah, sabon shiga musulunci ya zo ya tambaya akan mahaifinsa ko mahaifinsa ya mutu ba cikin addinin musulunci sai annabi ya ce inna abi wa abaka finnar lalle babana da babanka suna cikin wuta akwai malaman hadisin da suka tafi ba akan cewa annabi ba yana nufin babansa Abdullahi bane akwai Abu Lahab wanda Allah ce tabbati ya da abi lahabin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabin wa mar'atu hammalatul hadab duk ɗalibin ilimi ya san akwai malaman da suka yi bayani akan cewa abin hadisin nan ke nufi baban annabi abu, abu, lahab domin abu lahab wan baban annabi muhammad ne kamar da abu Dalib yake wan baban annabi muhammadu to shine allah ya tabbatar da ɗan wuta ne sai manzo allah yake nufin lalle babana abu lahab da babanka duk yan wuta ne amma annabi bai ce babana abdullahi kuma muna so a cikin hadisin a kawo mana inda annabi ya ce inna abi abdullahi wa baka finnar lalle babana abdullahi da babanka suna cikin wuta a kawo mana wannan hadisin babu akwai malaman da suka tafi a haka me yasa in ba kiyayyen manzon Allah ba ba za ku ɗauki wannan fassaran kuma akwai malaman da suka tafi akan wannan fassaran ba za ku ɗauki wannan fassaran ku ce ana nufin Abu Lahab ba sai ku ce wai ana nufin baban Annabi Abdullahi me yasa ba za ku yi haka ba me yasa kiyayyar annabi wahabiya wa mun ce ku maƙiya annabi ne ku zo ku yi ta cewa mun ce muku makiya annabi akwai malaman da suke ganin kuma abu ɗalib ne amma ba ma tare da wannan maganan ko kaɗan abu ɗalib wallahi al'azim ba ma tare da fahimtar cewa shi ɗan wuta ne irin himaya da ƙauna da kusanci da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai dalilan mu da dama da muke da su na iya rusa duk wanda ya ce zai ja da mu akan cewa Abu ɗalibin dan wuta ne wallahi akwai kuma shirye miki magana ce ta ilimi ya zo ya bazana shi mu ma mu zo mu bazana mu ba abin hayaniya bane kuma duk wanda yake ja kofa a wuɗe take kowaye shi cewa Abu Dalibin wallahi dan aljanna ne ba dan wuta bane ba dan wuta bane wannan kenan sannan 'yan uwa ku sani in banda kiyayya da ake wa annabi da iyalan gidan annabi akwai waɗansu mutane fa wanda su ba ƴan wuta bane kuma su ba ƴan aljanna bane suna tsakanin aljanna da wuta kuma haka za su yi rayuwa ba ku ɗauki iyayen annabi kun kai su wannan wurin ba sai ku kai su wuta gabaki ɗaya su adil fataratin nan suna ɗaya daga cikin mutanen da ran alƙiyama in Allah ya ga dama ya sa su aljanna in ya ga dama ya bar su a wuta in ya ga dama ya bar su akan katangin al'arab idan ka duba Alƙur'ani mai girma suratul a'raf me ma'anan al'arab shine katanga zaka ji inda Allah subhanahu wata'ala yake bayanin waɗansu mutane yace wa bainahuma hijabun eh wa bainahuma hijabun sai ibn Abbas yace bainal jannati wan nari hijabun tsakanin aljanna da wuta akwai wani shamaki suwarun akwai wani shamaki wa alal a'rabi rijalun lalle akan katangan arab akwai waɗansu mutane istawat hasanatuhum bi sayyi'atihim mutanen da ladansu yayi daidai da zunubinsu akwai wasu mutane ku jini da kyau al'umma ku ƙaru da wannan karatun akwai waɗansu mutane wanda sun mutu da zunubinsu da ladansu yayi daidai an gane ko waina mutanen su ba za a sa su a aljanna ba sai a zo a zaunar da su akan wata katanga katangan tana tsakanin wuta da aljanna ana kiranta al'arafu ya rifu na kullan bisimahum suna gane kowanne daga alamansa ne ibn abbas ce kilal ne man da kalan nara wa man da kalal jannata wanda ya shiga wuta da wanda ya shiga aljanna bisimahum da ainihin kamanninsu ya ribuna man da kalan nara suna gane wanda ya shiga wuta sai ce bisa wadi wajihi za su ga fuskan shi ya yi baƙiƙirin ah, da kuma zazzarowar idanansa wa man dakkala aljannata, wanda ya shiga aljanna kuma in sun ganshi bi bayadi wajihi da farin fuskan sa a garin muhajjal za su ganshi wurin yana haske wurin alolan shi gabaki ɗaya ko ina yana haske wana dau sai su kira yani ahlus suwar wanda suke kan wannan katangu sai su kira ashabal jannati sai su kira yan aljanna an salamun alaikum kai amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ahlal jannati ya ku su kuma lam yadkhuluha su ko ba su shiga aljanna ba wa hum yatma'una suna kwaɗayin shiga aljanna ba ko wasu mutane su ba ƴan wuta ba su ba ƴan aljanna ba suna nan a tsakani haka Allah ya ce ana kiran su ashabu asuwar ko ashabul a'raf an fahimta ko to akwai waɗanda su kuma ba su yi zamani da annabi ba bas suka ta suka kamun a aiko wani annabi su kuma sun rasu su kuma ana kiran su ahdul fatarati iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma ba su yi zamani da annabi ba ya kamata a yi musu adalci a kira su ahdul fatarati amma saboda kiyayya irin na wahabiyawa almajiran ibnu taymiya makiya manzon Allah sai su ɗunguma su ɗauki iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce musu ‘yan wuta. To ga wannan littafi ‘yan uwa da kuke gani sunan shi Al-Husnul Maqsad ah, at-ta'zim wal minna bi anna abwa'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fil janna wanda imamu suyudi yayi sunan littafin nan at-ta'zim wal minna girmamawa da baiwa da Allah ya ma iyayen manzon Allah yan aljanna ne ka je ka duba wannan littafin kafiyan shafiyan ya ishe ka wanda da suke wannan maganar bari ku ji hadisin inna abi wa abaka finnar kalman abi mufradi ne fa mufradi ne inna abi mufradi ne fa abun jami'in shine aba'un eh abawaini abawani abawai an fahimta ko to da annabi ya ce inna abi wa abaka finnar abin da zai tabbatar maka annabi ba yana nufin abdullahi bai yana nufin abu lahab ne ai yi amfani da kalmar inna abi wa abaka kuma a cikin abi dinnan ai babu ba tasniya bane Bala tana ce annabi yana nufin da ya ce inna abawayya inna abawayya shine uwata da ubana ko iyayena guda biyu amma sai ce inna abi kwata kwata babu zancen maganan ma uwar mahaifiyar annabi a ciki babu babu maganan mahaifiyar annabi akan uba ake magana kuma a uban nan abu lahab ake nufi amma in suka tashi wahabi sai ce wai iyayen annabi na wuta ko babu wani hadisi wanda zaka kawo wanda annabi ya ce babana da mamata suna wuta akan uba kai annabi ya magana bai sa uwa ba kuma abu bisa babin islami mu iyayen annabi musulmai ne amma hadisi ya inganta duk da malaman hadisi sun ci hadisi ne da ibi to shi hadisi da ibi me hukuncin hadisi da me, me, me, menene hukuncin amfani da aiki da hadisi da ibi kawai la yutajju bihi shi hadisi da ibi ana amfani da shi wurin kwadaitarwa ne to yanzu muna kwadaitar da ku ku gane iyayen annabi yan aljanna ne ba wai ba amfani da hadisi da ibi bane ba a ba a shi hadisi ana amfani da shi ne wurin kwadaitarwa kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya cika bulugul maramu da hadisai da ihai kuma ana ana ta karantawa bulugul maram na ibn hajar ya cika bakil da hadisai da Ifai. to barka da cikin wannan littafin ga abin da imamu suyudi ya kawo Imam Suyudi yace al-kalamu fi hadisul ihya'i wa annahu da ibn la mawdu'a hadisin an Allah ya raya mahaifiyar annabi ta sabunta imani daman tana da imani ta ƙara jaddada imaninta ga Allah sai kuma imani da manzala sallallahu alaihi hadisin da ibi ne ba maudu'i ba wanda ya ce ba wanda ya isa ya ce hadisin ƙarya ne sai dai a ce hadisi ne da ibi a cikin rijalin hadisin akwai mutum akwai wani mutumi mai rauni gashi abin da imamu suɗi ya baɗa eh ga abin da imamu ya baɗa ya gangaro da isnadin hadisin kamar haka ya ce ƙala ibnu shahina fi gida biyu an nasi gwalman so muhammad ibn husaini bin ziyad maulal ansar haddasa ahmad bin yahaya al-hadrami bi abu uh, gaziya muhammad bin yahaya az حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن ابن أروى عن أبي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم lalle manzo sallallahu alaihi wa sallam nazala ila al ya je wurin da ake kiransa hajun ko hujun kha'iban hazina yana mai damuwa yana mai kasancewa cikin fushi fa qama bihi ma sha rabbuhu azza wa jalla sai annabi ya tsaya a wannan wuri abin da Allah ya so ma'ana ya ɗan ɗauki lokaci bai fito ba sun maraja a masaruran da ya shiga cikin baƙin ciki sai muka ga ya fito cikin farin ciki wa qultu ya rasulallah sai na ce ya annabin Allah lazalta ilal hajun ka'iban hazina ka sauka wannan wuri inda makabartan mahaifiyarka take cikin damuwa da bacin rai ba kamta bihi masha Allah ka zauna a ciki iyakan abin da Allah ya so sun marja'ata masaruran sai na ka dawo kana cike da farin ciki kala sai annabi ya ce sa'altu rabbi azza wa jalla na roƙi ubangiji na mai girma da buwaya fa hayali ummi sai ya raya min mahaifiyata fa amanat bi sun maraddaha ta imani da ni sai ya mayar da ita wannan imamu suɗi ne ya kawo ba wai daman sayyidatuna amina ba ta da imanin bane a'a tajdidul imani alal imani kamar da ake kamar da ake tajdidul dariqati alal dariqati to tajdidul imani alal imani ta ƙara tajdidin imanin ta ne daman tana da imani Allah ya tashe ta kuma ta ƙara imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka ba ku da wani dalili ya kuma kiyaman zan Allah wahabiyawa kiyayya ku ga annabi ce kuma wallahi ran alkiyama za ku sha mamaki ta yaya annabi zai tsamo mu dukkan mu muna neman aljanna amma mu kai iyayen shi wuta ba za mu ji kunya ba yanzu irin wannan maganganun da muke yi akwai ba yan uwan abokanan zaman mu kiristoci haka ne za mu jawo su zuwa ga addinin musulunci muna kai iyayen annabin mu wuta suna ba jin hausan nan fa abin da muke faɗa ba suna ji haka dai za su shigo addinin musulunci ta yaya ka ta yaya wanda ba musulmi ba zai shigo addinin da kake cewa wanda ya zo da addinin iyayen shi ‘yan wuta ne ta yaya da zo daga wannan faɗan ban iyayen manzon Allah suna wuta ridda ne duk wanda ya faɗa wannan maganar mu huwa murtaddun ya yi ridda wallahi karaja an millatul islam ya fita daga addinin musulunci duk wanda ya faɗa wannan magana iyayen manzon Allah sun wuce yan wuta wallahi iyayen manzan Allah ba yan wuta bane duk wanda ya faɗa saboda haka kai ah, Alƙali malam Salihu ah, lalle malam Abubakar Salihu kana kan magana ta daidai amma saboda san duniya da kuma ƙungiya da ƙungiyanci da kuke ciki wasu ƙananan ƙwari sun zo sun fara maka terere a social media kana so ka sauko akan abin da ka faɗa Da abin da ka san ba za ka iya kare shi ba to bai kamata ka fito ka faɗa ba ka tsaya kan gaskiya kulil haqqa walau kana murran ka faɗa gaskiya ko mun dacin ta kulil haqqa walau ala nafsi ka faɗa gaskiya ko za a kashe ka saboda ga matukar ana kungiya da kungiyar to gaskiya ba za ta rinka fitowa ana amsar ta ba mutum ya zo ya faɗa gaskiya amma wasu makiya sun fito sun sa shi a gaba sai ya zo ya kare ta aƙidar su saboda aqidar su ce rena annabi da iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ƴan uwa wannan abin da zamu iya kawo kenan a takaice gami da abin da ya shafi lamarin gidan manzan Allah ko kuma iyalan manzan Allah sannan muna jira muna ta haddi ga dukkan wanda isa ba wai iyayen annabi ba wannan dan kaɗan a cikin binciken da muka yi dan kaɗan ne muka tsakulo muka ɗan haska akwai abubuwa suna nan a ɓoye a ƙasa amma wanda yake ganin zai iya zuwa ya tabbatar da ma ba wai iyayen annabi ba abu dalib ma ba musulmi bane bismillah kofa abu da ta sa kofa abu da take ni mai ɓarota ta ina jiran shi in har ya zo ya kawo hujjojin da suka fi karfin nawa har da kyautar miliyan ɗaya zan bashi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.